na rashin biyayya na rashin tarbiyya da kuma rashin sanin usulubi na yadda ake yi wa mutum raddi jahilci da kuma son zuciya duk abin da bai dace da ra'ayinsu ba to su wannan abun ko da ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan abun bai dace da ra'ayin Umairu Rabi'u bin Hadi al-Madkali to irin su baffa hotoro kawarijawa to wannan abun wallahi kowa ya zo da shi wannan abun ba ingantacce ba ne akwai karatu da ne akan ƙadiyar malam abdul wanda kamar yadda na faɗa a fahimta na kowane malami yana da irin nashi fahimtar a bisa daidai gwargwado fahimta na da hadisan manzala sallallahu alaihi wasallam akwai waɗansu hadisai wanda an cusa su cikin littattafanmu na addinin musulunci wanda suke taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ni ma a fahimta na duk wani hadisi da ya ci karo da mutuncin manzon Allah to zan aje shi a gefe duk ingancin sa in dai yana nuna nakasu da manzon Allah ni wannan fahimta ta ce ban ce kuma sai ya zama fahimtar kowa ba kamar yadda muka sani Qur'ani ne kawai Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna lallai mu muka saukar da Qur'ani mu za mu kiyaye shi Kuma yau in aka ce hadisi ya zo a cikin Bukhari, su a wurin Wahabiyawa yadda ka san Buharin nan ma ya fi manzon Allah a wurinsu. In aka ce Buhari kamar shi ne malamin da ya fi kowa tsarki a duniya duk da bi kullum ihtiram muna mai Imam Bukhari malamin hadisi ne yayi kokari Allah ya saka masa da alkhairi. Amma su a ganin su Wahabiyawa Bukhari ba zai iya yin kuskure ba. Duk hadisin da aka ce ya zo a cikin Muslim ko da hadisin ya ci mutuncin manzon Allah wahabiya a wurin suna ganin wannan hadisi ingantacce ne hakan nan in ya zo a cikin nasa'i abu dawuda ibnu maja cikin wannan kutubun sitta to su wahabiyawa a ganin su wa'annan hadisai ingantattu ne kuma duk da malamin imamul bukhari malamin Imamin muslim shine wanda ake kira imamu malik Imam Malik shi ne malamin su Bukhari shi ne malamin su Muslim ya kalla Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin kabari ce kullum yi ukazu minhu wa yuraddu illa sahib hazal kabar kowane irin mutum yakan iya faɗan magana ko ya rubuta littafi a ansa abin da ya faɗa in yayi daidai in bai yi daidai ba a mayan masa da shi sai dai ma'abocin wannan kabarin ya nuna kabarin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashe kowane irin mutum za iya samun daidai a wurin shi za iya samun kuskure to ba mamaki ba idan an ce a cikin Bukhari an samu kuskure ko a cikin muslim an samu kuskure ko a cikin ibn maja an samu kuskure kowa kullu bani adama kaddawun annabi ce duk dan adam mai kuskure ne wa khairul qatta'ina at-tawwabuna mabi alkhairin masu kuskure sune ne wanda suke zuwa su tuba to amma da yake wannan adam zubairu yaro ne mara tarbiyya bai samu tarbiyya wurin uwa ba bai samo tarbiyya wurin uba ba ya zo yana ƙoƙarin ya ba ya ma magana taraddi kamar yadda zan sanya muku ya ta sirfafa min a shari'a ya ta zagi na kuma ya ta zagin malam abdul ko babu komai malam abdul duk bakin cikin cikin ku habiya kun san wallahi malami ne eh manzo Allah kuma ya ce al ulama warasatul anbiya malamai magada annabawa ne ko dan qur'anin da Allah ya bashi ko dan ilimin da Allah ya bashi ya kamata shi wannan yaro tsagera baffa hotoro ya girmama shi ko babu komai malam abdul ya girme ka ihtarimu shaiba ku girmama furfura annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man lam yarham sagirana wa lam yuwaqqir kabirana laysa minna duk babban da bai tausaya ma dan karami ba da dan karamin da bai girma babba ba mu babu ni babu shi saboda haka wahabiyawa an gina addinin mu akan rashin tarbiyya akan rena na gaba akan cin mutuncin na gaba wannan bawan Allah Adam Zubairu ya zo ya ta sirfafa ma Malam Abdul Jabbar zagi ya zo kuma da ra'ayinsa ya yi ƙoƙarin inganta hadisin da jimhurin malamai sun tafi akan wannan hadisin cewa lallai ilalla akwai magana a cikin zamana, akwai rauni a cikinsa shine hadisin shayar da babba nono wanda zan zo kuma in kunya tashi in Allah ya so ya da maganganun malaman duniya malaman hadisi akan ma'anan wannan hadisi na cikin Tirmizi na cikin Ibn Maja da na karanta wanda ah, ya zo a cikin littattafai daban-daban wanda aka ce ah, ita sahala ah, ta ɗauki nonanta ta ba ainihin ainihin ɗaya daga cikin sahabbai kuma balagaggen namiji wanda malamai a ƙarƙashin fassarar wannan hadisi sun yi maganganu mabambanta zan zo kai nan gaba insha Allah amma yanzu zan sanya muku abin da wannan takadarin yaro mara mutunci mara tarbiyya yake faɗa daga nan insha Allah rabbi za mu shigo kan ƙadiyar kuma mu mai ilimi mu mai raddi na ilimi duk ƙaryan wahabiyawa ƙarya ne su kalle mu su ce mana jahilai domin zamu karanta karatun ko ba irin nasu bane wanda ko ya buɗe littafi ake in an fahimci larabci wannan shine sahihul bukhari shukran la fakra a sahihul muslim na yi karatun sahihul muslim a gaban malami bango to bango kuma na koyar da sahihul muslim a wurin ɗalibaina wannan shine sahihul bukhari alhamdulillah na yi karatun sahihul bukhari a wurin malami na malam abdullahi bashamarot nan garin kaduna wanda na soke sahihul bukhari a gaban shi kuma na koyar da ɗalibaina sahihul bukhari bango to bango kaga abin da ke cikin bukhari ya kamata daidai gwargwado a ce muna da idanu a ainihin cikin shi me zan sanya muku rashin kunya da rashin ladabi na wannan yaro ku ji daga nan sai kuma mu bi shi da raddi akan abubuwan da yake faɗa na san zuciya mu ba za mu yi zagi ba don ba akwai yadda mu zagi ba tunda kai rabi'u bin hadi umairul madkali ya koyar da kai ta'addanci da zagi sai ka je kai ta surfafa zagin ka mu in Allah da hujja za mu kawo mun ka hujja ne sai ku ji haushi wallahi mu da hadisin ne ta mutuncin manzon Allah wallahi wallahi wallahi ba za mu yarda da shi ba bari sanya muku kuji bari sai ya muku kuji afwan afwan yan ba shi bane wannan afwan ƴan uwa afwan ƴan uwa eh, afwan ƴan uwa ban ɗauko bidiyon akan lokaci ba amma yanzu nan zan siya muku shi da izinin Allah alhamdulillahi ga nan bari in siya muku shi wani shehi ne cikin ɗarikar tijjaniya saboda jahilci ya yi masa katutu ya zo yana maganar da lazuminta shine yana kafurta inyas saboda jahili ne shehi ne a ɗarikar tijaniya amma saboda wato jahilci da ya masa katutu kuma bai da lokacin karatu har cikin ɗarikar tijaniya ɗin ma bai da lokacin da zai zauna ya karanta mai shehunan ɗarika suka rubuta. to wannan ya ja ya yi maganar da ya kafurta Inyas ma ya ce Inyas ma ba ba musulmi ba ne saboda ya yi inkarin wata aƙida wacce Inyas ya tabbatar da ita kuma ya rubuta ta kama yadda za ku ji bayani dalla-dalla insha Allah ta'ala za mu danna shi wannan shehi na ɗarikar Tijjaniya ku ji jawaban da yake yi sannan ku ji kuma inda Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna wa al'umma al'aurar shi wannan shehi na ɗariƙar Tijjaniya. Sai ga shi yana kafurta shehu Ibrahim Inyas, yana kafurta shehu Burema, yana tabbatarwa cewa Burema shi ma yana kan aƙida ta kafurci. Amma bari mu ji daga bakin shehin jama'a, <clears throat> yanda za mu ɗauko maganar wato bisa ga tsari, insha Allah ta'ala. yadda za mu yi maganar bisa ga tsari da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala bari mu gaggauta bari mu ji wanda kwanaki na yi bayani akan cewa lallai su kanawa matsalar su guda ne idan ka zo kai ba a kano kake ba in kai magana cikin kano zaka sun fara a ah, karibe mana baki Eh, siyasar Kano ko matsalar Kano ta 'yan Kano ne to shi sa na gaya ma Kalawa ni ma ba Kano ne in na ga dama yanzu in shigo cikin Kano zo in yi takara don ta 'yar Kano ce kai takara a ina a Kano din bayan ka zo ka satar mana littafi a nan hotoro kuma mun sanar da duniya cewa kai barawan littafi ne shehi barawan littafi shehin ɗarikar tijaniya barawan littafin mutane kuma ka dawo Kano takara ka zo kai sata kuma ka dawo takara bari mu je, bari dai ku ji Allah sa kun gane shi ah, zama ne kawo ah, nukutar da nake son tattauna a kai shi ne kamar yadda ya yi ƙarya ya ce wai na kafurta shehu ibrahim inyas ban kafurta shehu ibrahim inyas ba shehu ibrahim inyas masoyin manzan allah ne shehu mu ne muna girmama shi babu wani sufi ba tijjani da zaka same shi zai iya ɗaukan mummunan magana ya jefa ta zuwa ga barhamu sai manafiki amma duk masoyin manzo Allah dole su shi Ibrahim domin shi Ibrahim masoyin Allah ne ah, Baffa Hotoro ya sha lokacin da na je na same shi gida ne mai titsiye muka zauna muƙabalar da shi ba tare da na shirya ba ban kuma je da littafi ko ƙwara ɗaya ba ɗan uwana ɗaya daga cikin abokaina na Kano shine kawai ya taho da littattafai guda biyu jawahirul ma'ani da kuma ah, wani littafi ina ganin ah, ah, ifadatul ahmadiyya su ne kawai littattafan da muka tafi da su na je na samu baffa hotoro ya tara littattafai bayan na kira shi shi ya shirya don tsakanin magana na da shi da zuwa na inje je in same shi ya kai kamar awa huɗu, ya yi shirya ya yi researching ya yi bincike ya tara littattafai a gabansa a gani kuma daga lokacin da na kira shi na gaya mai ina so in zauna da shi mu tattauna ina cikin mota har na ƙara so inda yake ni ba wani risacin da na yi kuma kowa ya ga wannan tattaunawa da muka yi da shi to wahalar da babban hoto da ya sha duk da rashin shiryawa na yawancin littattafan ma abin da ya sa nashi ne nake ansa in ya karanta in warware wa mutane ƙaryar da ya zo da kuma rashin fahimta da yake ma ainihin nukuɗan ko kuma abubuwan da shehunanmu suke faɗa. Kuma na sha gaya masu babban hoto da Ibn Taymiyyah ya hana ku ɗaukar littattafan sufaye kai tsaye ku ce za ku yi magana akan maganganun sufaye ba irin naku bane Ibn Taymiyyah yana faɗa wa fi kalami ahli tasawufi ibaratun muhimmatun ibn taymiya ya ce a cikin maganganun sufaye akwai akwai wasu fassarori akwai wasu maganganu wanda idan kun ji su za ku ɗimauce bal fi zahiri ha a zahirinsu a zahiri in ka ji za ka rikirkice bal wa muhishatun nan. ba haka ba maganganun sufaye wani lokaci suna rikirkitar da kwakwalwa sai ibn taymiya ya ce lakin ta hamilu wajahan sahiha amma maganganun sufaye sukan ɗauki fuska ingantacciya ma'ana maganan ba matsala a cikinta sai ibnu taymiya ce fa minal insafi ya daga adalci in ka ji maganar sufi an tuhumala alal wajhi sahih ka dauke shi a fuska ingantacciya misali mala abubakar gumi lokacin yana raye ya ga wata ibara ta sufaye inda aka rubuta as-sufi gayatuhu walla. sufi a inda shi yake fahimta a larabcin shi kawai ya fassara wai ai sufaye sun ce shi sufi kaiwa makurarsa shi Allah ne wanda sai da wata rana suka haɗu da Shehu Ɗayar rabauci nan da nan Shehu Ɗayar rabauci ya warware mai zare da abawa ya tabbatar da jahilcin Abubakar Gume ce a'a abin da muke nufi da asufi tuhu walla shi sufi gayatuhu mafi mafi ainihin karshen abin da za ka faɗa mai ya ji daɗi huwallahu shine Allah to kaga fassara a bakin mai ita kenan saboda haka su fassarar mu ta yi gabas su kuma sun yi yamma to lokacin da baffa hotoro ya ji damƙa na kama shi littafi ƙwara ɗaya shine wanda ya ɗauko ƙarya yana magana akan fana'i ya tsallake ya ce shehu ibrahim na magana akan fana'i ya tsallake ya ce shehu ibrahim ya ce bishiya tana magana da halcin allah ko kuma allah ya yi magana da halcin allah har na yi bayani na gaya mai abin da bishiya ta yi ana kiran abin tajalli allah ne ya yi tajalli Allah ne menene yi tajalli a jikin bishiya ko ƙur'ani ya tabbatar mana Allah yakan iya yin tajalli a jikin halittunsa kamar yadda ya tajalli a jikin dutse qala rabbi arni anzur ilayka qala lan tarani walakin anzur ila al fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa karra musa sa'ika falamma afaqa qala subhanaka ila akhir al-aya Imam Shaukani ya faɗa a ƙarƙashin fassarar wannan aya yace falan ma tajalla rabbuhu lil jabali yace ai falan ma zahara rabbuhu lil jabali yayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana akan dutse ya tajalli to nan dai muka tattauna na ansa littafin daga baya ya zo ya daina miƙa min littafin kun ga kalar littafin nan jawahir rasail ne wanda na mallaki wannan littafin dukkan babba hoto da yayi wayo don wanda kuke ganin shi yaro ne in kuna ganin shi a social media ga za ku yi taniya da shekaru amma yaro ne mu wannan mun girme shi kaninmu ne sosai sai ka gan shi ido ido za ka gane yaro ne akwai yarinta a tattare da shi ni na je har markas din eh na je har markas din da da zaga zaga samari da manya manyan samari wahabiyawa da ya tara a wurin ni ban ji tsoron zuwa ba na je mun zauna tattauna kuma akwai mun tattauna da shi wannan littafin na mallake shi tun ba ka da wayo ba fa hotoro shin saboda Allah ƴan uwa in kun ji babba hotoro ya mun sharri ya mun kage ya ce wai na sace mai littafi kun ga littafin nan fa wanda ya zo da littafin tsadan shi bai wuce dubu biyu ba ko dubu biyu da ɗari biyar duk littattafan da suke nan na tabbata a littattafan da na tara na karatu babba hotoro ko rabin ko rabin su ba shi da shi wannan maktaba da kuke gani daga ta ita ce har can a cikin gidan iyalai na ina da maktabobi ina da inda na ajiye littattafai wanda alhamdulillah shukran la fakran wanda ina da tabbaci baffa hotoro bai isa ya tara littattafan da na tara ba mu iyayenmu malamai ne bayan mun kamun mu tara littattafai ma mun gada a wurin iyayenmu to amma saboda Allah ban rashin adalci irin na baffa hotoro wannan littafin kwara ɗaya da dubu ɗaya da ɗari biyar ko dubu biyu ba shi ne yake magana akan cewa wai na ɗauke mai wannan littafin wanda tun kamin ya mallaki wannan littafin na mallaki wannan littafin kuma da a ce na shirya zuwa Kano don in tattauna da babban hotoro ne da zan tafi da wannan littafin ne fa ƙarya ne kuma littafin shi na hannun shi babu wanda ya mai da littafi saboda lokacin da muka gama tattaunawa da Baffa Hotoro sai da ma sai da ma ya sako aka sako wani mutum ɗaya daga cikin almajiran shi ya zo ya fito da mu har titi ya nuna mana hanya saboda ni nake tuka motar ana sai ku sayyara ni nake tuka motar ban san hanyar ba saboda wani irin lungu ne can kar ku tunanin wai Baffa Hotoro ma yana cikin wai tsakiyar Kano ne fa a'a hotuwar tana can gefen Kano can gefen Kano ai sai dai gefen domin a tsakiyar Kano ba zai ba wannan masallaci ko wani markazi ya je ya zauna yana halakar da al'umma hmm? kuma wallahi al'azimi daga cikin almajiran babba hotoro wanda suke wurin wallahi ban taɓa faɗin wannan maganan ba kuma in ya ɗan gane ne akwai ɗalibi ɗan gane sai da zama sanadiyar zama na sai da na ribace shi sai da na ribace shi wallahi al'azimi daga cikin ɗaliban babba hotoro yanzu shi bai sani ba na ribace mutum ɗaya a cikinsu ya ansa ba na kuma yanzu haka ya sauka akan tafiyan babba hoto dan yanzu ya bar makarantar babba hoto ran ba wallahi azim wallahi azim wannan sirri ne na ban zuciyata amma zaman da muka yi muka tattauna da babba hoto a cikin ɗaliban shi sai da na ribanci mutum guda ya gane gaskiya ya bar tafiyar su babba hoto. asalin shi dan gane ne mutanen karo babu wanda yake bashi ɗalibai wai ya koyar da su wannan sai dai ya je ƙauyayyuka can garuruwa wajen wajen Najeriya wanda ba su san waye shi ba su ba shi ɗalibai wai dan ya koyar da su saboda haka idan kun ji ya faɗa wannan littafin ne kuma alhamdulillah mun mallake shi tun kamin ya mallaka yawa mun mallaki wannan littafi jawahir rasail tun kamin menene tun kamin ya ainihin mallaka bari sanya muku shi ku ci gaba da jin shi Kaduna alhamdulillah ala kulli halin alhamdulillah aka haife mu a nan garin Kaduna to zan isar da wannan sako zuwa ga takabiyar Abdul Yusuf gida gida cewa Allah ya ce wala yajri mannakum shan'an qaumin ala alla ta'dilu kada ya dauke ku dan ba ku san mutane ku ki musu adalci idilu huwa karba ne takawa ku yi adalci saboda adalci shi ya kusa da tsoron Allah kaliyar malam Abdul Jabbar malam Abdul Jabbar duk da ni mai baro ba na son malam Abdul Jabbar wallahi ba son shi dalilin nisa bana son shi saboda baya son shehu ibrahim baya son shehu tijjani ya ci mutuncin su amma kuma ina son shi ta wani bangare saboda yana son annabi a kunji wai wannan kafin mu kai kan doron karatun da muke so mu yi za mu biyo maganganunsa duka mai tsokaci wannan shehin ɗariƙar tijjaniya wanda ya zo nan ya mana satan littafi jama'a idan kun wanda ya mana satan littafi a nan hotoro wai yana da tsokaci akan maganar Abdul-Jabbar Nasiru Kabara. Abdul-Jabbar wannan zindiki, wannan zindiki makiyin Allah, makiyin manzan Allah, makiyin sahabban manzan Allah. Wai yanzu 'yan Tijaniya shehunan ɗarikar Tijjaniya ne suke so su koma su yi Babba Watoro ba zan gushe ba ina yi maka nasiha. Mu iyayenmu da malamanmu sun koyar da mu tarbiyya ne da kuma yi ma 'yan uwanmu nasiha ƙarƙashin hadisin Tamimu bin Ausid Dari wanda ya ce manzo Allah sallallahu ya ce addinu an-nasiha. Qulna liman qala lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Zagi a wa'azi bai kamata ka rinka zagi ba kana kiran Abdul Jabbar zindiki zagi bai kamata ba. bai kamata ba zagi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala tasubbul lazina yad'una min dunillahi fa yasubbullah adwan bighairi ilm Allah ya ce wala tasubbul lazina yad'una min dunillahi masu bautan wani Allah ma masu bautan gunki Allah ya ce karka zage su fa yasubbullah sai su sai su zagi Allah adwan saboda ƙetare iyaka da zalunci bighairi ilmin ba tare da sun sani ba saboda haka ina ka samo zagi a cikin addinin ku shin addinin ku wanda Umayr bin Hadi almadikali ya koyar da ku daman zagi ya koyar da ku ba kotoro Allah ba wai la yuhibbu Allahu jara bi su'i min alqawli illa man zina? Allah baya son mutum ya rinka furta mummunan magana amma ba ka da ake sai alfasha zagi zagi ba hotoro saboda haka muna kira zuwa gare ka muna maka nasiha ba wai raddi kawai za mu tsaya mana yi wa junanmu ba a'a ya kamata idan kai kuskure mai maka nasiha watakila ka ɗauka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa in umshata maka wa ayyaraka bi amrin laysa fika fala tu'ayyirhu bi amrin huwa fihi wa da'ahu yakunu wa baluhu alaihi wa ajruhu laka wa la tasubbanna ahada annabi ya ce wa in umshata maka idan wani mutum ya zage ka wa ayyaraka ya aibata ka bi amrin laysa fika da wani al'amarin da baka aikatawa sai ce fala tu'ayyirhu annabi ce kai karka aibata shi wa da'ahu ka kyale shi yakunu wa baluhu alaihi bala'insa zai tabbata a gare shi wa ajruhu laka Allah zai ɗebo ladan shi ya ɗaura a gare ka annabi ya ce wala tasubbanna ahada kada ka zagi kowa to kaga babu hoto mun ɗauki hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu danganta ka da fasikanci sai mu ce kai fasiki ne domin annabi ya ce sibabul muslimi fusuqun zagin musulmi fasikanci ne kai kanka ka faɗa Sheikh Abdul Jabbar musulmi ne ba kafiri bane amma yaya za ka rinka zin sirfafa mai zagi kana ɗura mai zagi kana aika mai zagi kamar wani ba maguji babba wato ko mahaifinka irin tubabbin maguza wannan ne na kano babba wato ko kai ma tubabban ba maguje ne maguzawa na kano su aka san su da zagi da raka tsina su aka san su da irin wannan manya-manyan zagi babba wato ko mahaifin nan naka shi ma tubabban ba maguje ne to muna nasiha zuwa gare ka babba wato in za ka yi raddi ka zo ka yi raddi na ilimi ka zo ka yi raddi na ilimi mu ba za mu ce maka jahili ba daidai gwargwado ka san abin da kake yi na ilimi amma aiki da shi yakan yi maka wahala domin kana ganin gaskiya ka take ta kuma ka sauka akan doron gaskiya to mu kuma insha Allahu rabbi maganganunka ba za mu rinka biye maka da irin ɗabi'arka da halin ka ba in Allah yadda za mu yi maka raddi cikin ilimi sannan za mu yi maka nasiha insha Allahu rabbi insha Allah su nuna cewa suna supporting din shi wannan zindiki Abdul Jabbar Nasiru Kabara ai ya riga ya tabbata wajen al'umma cewa Abdul Jabbar makiyin Allah ne makiyin manzan Allah makiyin sahabban manzan Allah wai yana kin Abdul Jabbar saboda me wai Abdul Jabbar ya zagi Shehu Tijjani ya zagi Shehu Ibrahim Inyas akan zagin shehu tijjani da shehu inyas kake kin abdul jabbar ba akan zagin da ya sirfa wa sahabin Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Umar ibn al-Khattab ba a akan zagin da ya yi wa Anas ibn Malik duk sahabban Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da Abdul Jabbar ya zaga ya ci mutuncinsu, duk wannan bai sa ka kana kana gaba da shi ba bai sa ka kin Abdul Jabbar ba wato Shehu Inyas da Shehu Tijjani sun fi maka sahabban manzon Allah waɗanda Abdul Jabbar ya zaga wannan in ana maganar zagi na sahabbai ya kai bafa hotoro akwai wanda ya kai ku zagin sahabbai ko da kuka zagi iyayen annabi ma Ko da kuka ce iyayen annabi na wuta kai tsaye akwai zagin da ya fi annabi ya zo rahama wa ma naka illa rahmatan lil alamin ya rasulullahi ba mu aiko ka ba sai dan ka zama rahama ga talikai annabi ya zo dukkan mu nan mu ya zama mana rahama amma ku tura iyayen shi wuta kai babba hotoro saboda Allah kana da adalci ma har kai magana akan wasu suna zagin sahabbai ku da a cikin ku ne aka samu ainihin malamin ku jala jalungo ya zo ya tsine masa sayyidina ali ya zagi sayyidina ali ya ce masa sayyidina aliyu munafiki sayyidina aliyu ba sahabi bane sahabin da ya fi kowanne daraja da girma ma a wurin Allah wanda shi zagin shi zagin annabi ne sauran sahabbai wanda ba sayyidina aliyu ba in ka zage su zaka iya samun fushin Allah kuma kai fasiki ne amma zagin sayyidina aliyu kafarci ne zagin annabi ne a cikin ku ne fa aka sama malamin ku jala jalungu ya zagi sayyidina aliyu a cikin ku ne aka samu malamin ku jala jalo gafa ya zagi sayyidina aliyu bayan manzon Allah ya ce man sabba aliyan faqad sabbani duk wanda ya zagi aliyu ne ya zaga amma jala jalo ga ya fito ya ce sayyidina aliyu malaki sannan an samu wani shi ma yana nan dan gana ɗaya daga cikin malaman ku ne shi ma haka ya zo ya zagi sayyidina aliyu ya ce ma sayyidina aliyu manafiki ne in ana maganar zagin sahabbai akwai irin ku ne akwai ku ku da kuka zagi annabi Muhammadin ma kun ce mai mutum ne kaman kowa ku da kuka zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama eh zagin annabi ya kare a gare ku kai dan baka da kunya ba hotora har zaka zo kana magana zagin sahabbai yanzu dan gumu ba bai zagi imamu hassan da imamu Hussein ba yace ce dan an kashe imamu Hussein sowat imamu Hussein ba sahabi ba shin shi ba sahabi bane ne ibn taymiya bai zagi fadima ba sai da fadima ya hmm? bai zage ta ba ibn taymiya bai zagi sayyidina aliyu ba in ana maganar zagin sahabbai ai in an zo wajen wahabiya wallahi magana ta kare magana ta riga ta kare bayan zagi kuna kin su ba kwa san su ba kwa girmama su saboda haka Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anu jikan annabi ne muna san shi sallan shi ta tike har ga sayyidina rasulullahi Shehu Ibrahim masoyin annabi Muhammad ne na gaske yana cewa wala wala la arda hayati bil hazatin fa hayyun bi ghairil mustafa al badr uhmila yanzu banda iko in tashi in je wajen wani ɗaya daga cikin sahabban annabi sai na kama tsani kamar yadda Allah ya bada umarni ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wabtagu ilayhi al wasila ya ku masu imani ku ji tsoron Allah in za ku je wajen Allah ku kama tsani su waye tsanin annabi ya ce taraktu fikum sakalaini na bar muku abubuwa masu nauyi guda biyu lan tadillu min ba'di abada ma in bihi bihima matakar kun yi riko da su lan tadillu min ba'di abada ba za ku bace a bayana ba sai ce kitaballahi wa itrati ala baiti littafin Allah da kuma iyalan gidana alu na to shehu tijani alubaitin nabi ne shi sa muka rike shi Shehu Ibrahim malami ne wanda manzo Allah ya ce al-ulama warasatul anbiya malami magada annabawa ne shi sa muka rike shi ko masoyin annabi ne yana cewa fa fa waslu habibillahi yulfa bi wasliya lalle in kana son ka je wajen manzon Allah ka zo ka biyo ta wuri na, zan kama hannunka in kai Shehu Ibrahim bai nuna mana komai ba sai annabi shi sa muke kaunar shi kuma duk wanda ya taba Shehu Ibrahim ya taba mu duk wanda ya taba Shehu Tijjani ya taba mu saboda haka ah, lallai ilalla sabon annabi dukkan su muna girmama su amma wallahi azim wallahi azim ana magana masu cin mutuncin sahabbai abba wato ra'ayi ko wahabiyawa ba za ba ku kawo ba za ku sa baki ba in ne maganar cin mutuncin sahabbai ne ba za ma ku sa baki ba eh domin ku ne mutanen da kuka fi kowa cin mutuncin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rashin ganin girman su wanda ku sahabban ma wanda suka fi kowa girma wahabiya kuke ta mutuncin su wanda suka fi kowa girma domin alubaiti a wurinku ba komai bane ba kowa bane ah, saboda haka ah, bari in sanya muku Abdul Jabbar wannan ba zai yiwu ba Abdul Jabbar ya taɓa waliyan Allah Allah kuma ya wulakanta shi Allah ya nuna masa iyakarsa bari mu ji bangaren da ya shafi shehu jan ta bangaren ban san shi bangaren da ya shafi shehu ibrahim ta bangaren ban san shi domin ya ci kaji shi dan tijaniya wai kawai shehu tijani da shehu in yasa yake kallo shi bai damu da zagin da Abdul Jabbar ya narka wa sahabban manzan Allah ba zagin da Abdul Jabbar ya dinga danna wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su Anas ibn Malik su Umar ibn al-Khattab shi ɗan tijaniya duk ba wannan ne ya dame shi ba shi abin da ya dame shi shine Abdul Jabbar ya taɓa zagin shehunnansa shikenan abin da ya dame shi kuma mutuncin shugabanni amma tunda kuma annabi muhammadu na sama da shehu ibrahim annabi muhammadu na sama da shehu tijjani to ina son shi kuma ta bangaren kare sayyidina rasulullahi abdul jabbar ne ya kare sayyidina rasulullahi kai ana maka magana cewa abdul jabbar ya ya ci mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da lafuzan da a tarihi ba a taɓa samun wani arne zindiki da ya yi ɓatanci ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da irin lafuzan da Abdul Jabbar ya yi amfani da su ba? Wannan shi ne maganar da ake maka. Wai Abdul Jabbar wai ya kare manzan Allah, ya kare manzan Allah ko ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Abdul Jabbar da ya zo ya yi ɓatanci ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ba a taɓa ji ba a tarihin duniya. wata mata ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ta ce wa manzon Allah ina da bukata wata mata ce mai dan tabin kai tana da dan tabin hankali ta ce ta ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ina da bukata da Allah ina da wata bukata za mu tattauna indi inna li ilaika hajatan inna li ilaika hajatan manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya kebance da ita a bakin hanya ta yi magana ya saurare ta ya ji bukatar ta ya bata amsa wai abdul jabbar ya ce wai wannan hadisin wai ya nuna cewa manzo sallallahu alaihi wasallama wata mata ta zo ta ce masa wai tana so ya yi batanci da ita wai wata mata ta zo ta nemi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya biya mata bukatar da ɗa namiji yake biya wa ya mace wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bi ta kwararo ai lafuzan Abdul Jabbar wannan hadisi da Adam Zubairu babba Hotoro ya karanta hadisi ne wanda yana cikin sahihu muslim ne ga sahihu muslim a gabana kamar yadda kuke gani kuma shine hadisi na jerin hadisi in ka irgo shine hadisi na dubu biyu eh, shine hadisi idan ka irgo shine hadisi na dubu biyu da ɗari uku da ashirin da shida hadisi na dubu biyu da ɗari uku da ashirin da shida daidai idan ka duba eh, ba babun babu ƙurbin nabiyyi alaihi salamu minan nasi wa tabarrukihim bihi idan ka duba za ka ga wannan hadisi ah, wa haddasana abubakrin bin abi shaiba haddasana yazid ibn harun an hammad ibn salma an sabitin an anasin hadisin anasu ne annan ra'atan ah, lallai wata mata kana fi aqali hashe'un wata mahaukaciyar mata faqalat ya rasulullah ta zo ta samu manzon Allah yana cikin sahabbai sai ta ce masa inna li ilaika haja lalle ni ina da buƙata zuwa gare ka to abin da nake so ku yi la'akari tunda wannan matan mahaukaciya ce an san ma mahaukaciya ce sai ta ce wa manzon Allah ni ina da bukata zuwa gare ka amma bata faɗa irin buƙatar da take nema zuwa gare shi ba kaga tunda ma mahaukaciya ce dama a ƙa'idar musulunci ana tsayawa a saurari mahaukaci mahaukaci zai iya faɗa maka magana na hankali da har sai ka je ka keɓe da mahaukaci shi kanshi wannan maganan akwai shi kanshi wannan wannan inna eh, eh, namra atan kana fi aqliha shay'un akwai abin lura a ciki mahaukaci har in za a gana da mahaukaci sai an samu wuri an keɓe shi wannan littafi na sahihul bukari ba fa qur'ani bane daidai zai iya shiga cikin shi kuma kuskure zai iya shiga cikin sa yanzu menene ribar kuwa ya ku wahabiyawa menene ribar ku da za ku danganta annabi sallallahu alaihi wasallam har mahaukata yakan keɓe ya tsaya da su ya tattauna da su akan al'amarin addini mahaukaci idan manzo Allah ya sauraron mahaukaci mai sauraron da yawan mahaukacin zai fa'idantar mahaukaci fa annamar atan kana fi aqliha shay'un lalle wannan mata tana tabin hankali to me tabin hankali idan ta ce wa manzo Allah inna li ilayka hajata, lalle ina da bukata faqala sai manzo Allah ya ce ya ummi ya umma fulani ya ke maman wani unzuri ayyasikaki Shi ita ki je ki nemi duk hanyar da ta miki annabi ba zai gana da ita a nan ba a cikin mutane sai ya je ya ta samu wata hanya inda babu kowa ki je ki samu hanyar da ta miki sikaki, kaki annabin da ɗahirin muɗa harun mai tsarki ne abin tsarkakewa mace ta zo wajen shi amma ba zai gana da ita a gaban sahabbai ba sai ta nemi wata hanya can ta je ta tsaya tukunna ya je ya same ta wannan hadisi akwai girmamawa ga sai na rasulullahi a ciki in dai hadisi ya taɓa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wallahi aje shi mu za mu yi a gefe shine maganan gaskiya hatta aqadi hatta aqadi ya laki haja take har in zo in biya miki buƙatar ki hatta aqadiya laki haja take har in zo in biya miki bukatar ki ka duba lafazin da ake amfani da shi annabi yake gaya ma wata mata ta je ta samu wani wuri can a hanya ta tsaya sannan ya zo ya biya mata bukata gashi nan a cikin ban ƙara ba ban rage ba sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo ya biya mata menene ya zo ya biya mata bukata gashi la azidu wala anqus ban ƙara ba kuma ban rage ba hmm? sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama to mu dai a wurin mu mutuncin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya wuce nan mu a wurin mu mutuncin sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya wuce nan to kuma wai fakala ma'aha sai manzon Allah ya keɓanta to kaga wannan kalma annabi ya keɓanta da matar wani annabi ya keɓanta da mace mara hankali ya keɓanta fakala sai keɓanta keɓanta inda ba kowa suka ji suka zauna bacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine ya hana namiji ya keɓanta da mace sai a ce kuma shi ya keɓanta da ita shin wannan babu ta mutuncin annabi a ciki annabi ya ce la yakal wannan ahadun bi mar'atin fa inna thalithahu ma shaytan ba wanda zai keɓanta da mace daga cikin ku sai na ukun ya zama shaidan to shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sai ya je kuma shi ya aikata amartu kalkaina lakin ma atamartu bihi wa mastaqamtu fama qauli laka taqimi haka la ma hafi ba'di turq fi ba'di sai annabi ya je kadaita da ita a wasu shashin hanyoyi hatta faza admin hajataha har sai da ta gama biyan bukatanta dan Allah dan annabi wannan hadisi fassara shi ku duba ku shi da ta gama biyan menene biyan bukatanta a cikin siyakin wannan hadisi akwai girmamawa ga sayyidina rasulullahi hmm? to wannan hadisi yana cikin bukari kamar da gaya muku lamba to akwai kwatankwacin iri cikin musulun? akwai kwatankwacin shi akwai kwatankwacin shi a cikin a cikin musulun bari in karanta muku hadisin da ke cikin musulun. Ah, hadisin da ke cikin musulun, hadisin da ke cikin musulun shi kuma Ah, hadisi ne na shu'uba an hishamin kala yace samitu anas bin Maliki, shi ma anas ne ya rawaito wannan muslim wannan bukari ne wanda ke cikin bukari gashi ah, samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulu yana cewa huwa alal minbari a lokacin manzon Allah yana kan minbari yana cewa ah, samitu haddasna shu'ba an ibn hisham an Hisham qala samitu Anas bin Malik naji Anas dan Malik radiyallahu anhu qala yace ja'at imra'atu min al-ansar wata mace yar Madina ta zo ilan nabi wurin manzon Allah fakala biha sai annabi ji kadaita da ita fakala biha sai annabi ya kaɗai da me ma'anan kala a a samu inda babu kowa annabi sai ya je ya tashi ya je sai da ya boye tukuna inda babu kowa annabi ya je ya gana da ita annabi muhammadu da ya hana namiji ya keɓanta da mace shine zai je ya keɓanta da wata mace wacce ba tashi ba wata mace daga cikin matan madina eh fakala biya, faƙala sai ce wallahi inna kunna la habbin nasi ilayya wai bayan annabi ya keɓe da ita sai ya fara mata maganar soyayya kuma gashi nan buhari ya rawaito gashi sai annabi ya ce wallahi da allah na ratse inna kunna Lallai kuɗin nan mata la ahabbun nasi ilayya na fi son ku a cikin mutanen duniya ga baki ɗaya. Annabi ya keɓanta da mace sannan kuma ya rinƙa gaya mata maganan soyayya wallahi na fi son ku a duniya kai wannan hadisin <laughs> inna fihi la ibra gashi wannan bukari ne ya rawaito bayan ga hadisai kuma da suke ƙaryata irin waɗannan hadisan a cikin Bukhari idan ka duba wannan jerin hadisi in ka duba shine jerin hadisi na 5234 a cikin Bukhari 5234 in ka duba babi na 113 daidai zaka ga wannan hadisin yanzu ga wasu hadisai kuma wanda suke ƙaryata irin waɗannan hadisan a cikin Bukharin har yanzu shine babu la yakalu wannan rajulun bi mar'atin illa zu maharamin annabi ya ce kada wanda ya taɓa keɓanta ga mace wacce ba tashi ba sai tare da ɗan uwanta wanda yake muharramanta to ya annabi zai hana kuma shi ya aikata a ta'amuru dan nasu bil birri watan sauna an fusa ku annabi ya ce kada wanda ya keɓanta da mace wacce ba tashi ba sai tare da su akwai muharramanta حدثنا ba, bun Sa'id, حدثنا ليس an yazid بن أبي Habib, an أبي Khair, an أقبة bin Amir anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzala tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce iyyakum waddukula alal nisa na hana ku shiga wurin mata in dai ba na ku bane kar ku shiga inda suke qala rajulun min al ansar sai wani mutum daga cikin mutanen Madina sai ce ya Rasulullahi a fara'aita hamwa ya Rasulullah kana gani ko da mutuwa ne qala alhamu almaut yace ai mutuwa alhamu abin da ake nufi da alhamu shine mutuwa ko da mutuwa ne ba a yarda ba kai ba muharramin ba kaje ka shiga inda take haddathana Aliyu bin abdullahi haddathana sufyan haddathana amru an abi ma'abad an ibn abbas an annabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi yace wannan rajulun bi maratin kada namiji ɗaya daga cikin ku yaje ya kada ita da wata mace illa ma'azi maharamin sai tare da ita akwai muharramin ta annabi ya hana a keɓanta da wata mace sai da muharramanta shi kuma sai ya tafi hanya je keɓanta da wata gashi a cikin bukari wata daga cikin matan madina ita mai hankalin ce ba wanda Musulmi ya rawaito ba ita wannan mai hankali ce mai cikakken hankali amma da ta zo wajen annabi annabi ya ki ganawa da ita a gaban mutane sai da ya keɓe da ita da ya keɓe da ita kuma ya gaya mata kalaman soyayya matar da ba tashi ba ya ce wallahi inna kunna la nasi nasu ilayya wallahi ya kuma ta kuna musu a cikin rayuwata shin wannan babu taba darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki babu ana muku magana ku jahilai ne da hadisin da zai taba darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sai ku inganta shi sai ku inganta shi sai ku inganta shi duk hadisin da zai taba darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda haka dan uwa bari in sanya muku shi mu ji Eh, mun gama Fati 2 insha Allah za mu dakata sai gobe za mu sanya Fati 3 haka mu ma za mu yi taraddi akan abubuwan da ya zo yi na ƙarya insha Allah bari mu sanya muku ƙarshen fati 2 za su maimaitu ba ai babu wani mumini da zai iya nanata lafuza na zagi wanda Abdul Jabbar ya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai a tarihin duniya ma fa bana tunanin za a samo zindikin da ya taɓa zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin zage-zagen da Abdul Jabbar ya yi wa manzan Allah. Bana ji a tarihin duniya duka tunda Allah ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bana jin za a samu wani zindiki da ya taɓa yin ɓatanci ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama irin ɓatancin da Abdul Jabbar ya yi. Wai amma yau wai shehunan ɗariƙar Tijjaniya, wai sun dawo suna so wai za su ba da kariya ga wannan zindiki. Ah. Ku kuka fara ba da kariya kamun shi wannan ɗariƙa su ba da kariya domin akwai bidiyon ka wanda na sa saboda ha'inci da ka tashi sai baka sanya bidiyon ka inda kake maganan cewa lalle Abdul da an zauna da shi da hujja sai ya kayar da malaman maja ko ka manta ne saboda ha'inci irin naka kayi maga dama nayi magana guda biyu ne maganan wannan bidiyo da ka zo ka faɗa da kuma maganan Idris Abdul Abdulaziz sai ka yanke naka wurin da ka fito ka ce lallai Abdul malaman Kano ba da ilimi suka kayar da shi ba ƙarfin mulki ne da maja amma ba da karatu ba domin ba za su iya karawa da shi da karatu ba kai ma ka tabbatar da Abdul Jabbar abubuwan da yake faɗa gaskiya ne ta asubanci da zalunci ne kawai da kuma maja kuka haɗa kai kuka zo kuka ainihin durƙusar da shi domin abin da muke kira shine akwai wanda suka faɗa maganganu munana fiye da na Abdul Jabbar a cikin kuwa Habiyawa me yasa ba a hukunta su ba irin su jalal Jalungo irin su Ahmad dan na nan Kaduna eh me yasa ba za a hukunta su ba akwai wanda suka faɗa munanan maganganu na kafirci wa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akwai irin su haifan wanda yace annabi ba shi da albarka duk wanda yace annabi ba shi da albarka ya zagi manzon Allah akwai irin su jalajalin wanda suka ce iyan annabi yan wuta ne akwai irin su lukuwa Musa lukuwa Sokoto wanda ya buɗe baki ya ce idan ka tashi ka je hajji ko umara ka ziyarci manzon Allah ka yi aikin banza ya nuna manzon Allah ba bakin komai yake ba to duka nan a cikin wahabiya sun cancanci hukuncin kisa ma ba wai aje a kulle su ba ba ma aje a rufe su ba sun cancanci hukunci na kisa amma da yake a cikin ku suke ba ku taɓa fitowa kun musu raddi a matsayin ku da kuke da'awa 'yan sunna ne ko kuma kuna son annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda haka ya tabbata cewa wahabiyawa makiya manzon Allah ne mu muna ba da umarni ne in dai har akwai irin nan kalaman na ɓatanci daga bakin ku to kuma ya kamata a gurfanar da ku wahabiyawa a gaban kotu a muku hukunci fiye da hukuncin da aka ma malam abdul jabbar shi kuma da yake kokarin cewa karewa yake yi to saboda haka zama ya kamata a yi waɗannan hadisai a fito a zauna a tattauna a kan su ba wai a koma ana harguwa daga gefe ba kai da kanka ka faɗa ka ce hadisan da Abdul Jabbar ya karanta an rasa a cikin ku wanda zai zo ya zauna ya kara hadisan kuma ba a yi ba hadisan da ke karanta ban taba ganin wani malami a cikin kuwa biya ya fito ya ce hadisan nan ya kara hadisan nan da ilimi ba har yau ba ba samu wanda ya haka ba saboda haka yan uwa nan zamu dakata sai Allah kai mu gobe insha Allah rabbi zamu ji raddi kashi na uku da na hudu insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh